akasari rikici tsakanin manoma da makiyaya na faruwa ne a lokutan buɗe gonaki da kuma na rufe gonaki a yayin da makiyaya da dabbobinsu ke tafiya zuwa wuraren kiwo prefen da partama ɗin tanut sayabu musa na da karin bayani wani shi bai san ba ya kamata wurin da an ka keɓe na kiwo ko wurin da an ka keɓe na hanyar dabbobi su ta daji ko wurin da an ka keɓe na futa dabbobi wani bai san ba wannan wurin bai kamata a shibka ba ko kuma ya sani sai ya kunna oshegiya duk matsaloli da yanzu wanda muke nan ga samu mutane ne wanda ke fita cikin wurin noma sai su je inda da wurin kiwo su je su ce su yi gona kai makiyayi ka gani manomi ya zo ya kama gona ba zan can faɗa bane wuri na na gwamnati nauyi ne bisa kan mu ma mu kare shi wanda ake malahi ya nema shi da kanshi ya ma kanshi shari'a kaga ko da gaske shi ya da gaske shi domin kaucewa faruwar rikici tsakanin manoma da makiyaya ko tsakanin makiyaya kan kansu hukumar kula da tsara karkara a departama ɗin Tano ta ɗauki wasu matakai languma akka shine sakataren dindindin na hukumar ta kofodep a Tanut akwai burtali kai to daga arewa kai gusum hal inda kake so mashaya duka tana da inda za ka bi ka je ga mashaya akwai hilaye na hutawa makiyaya da busashen su yan kwanaki kamar in suna tahiya busashen akwai inda suke dan huta kafin su yi gaba shine muke kiyayewa kuma akwai waye kai da yawa da muke yi da masu garuruwan da sarakunan da mahakunta duka kowa waye kan kowa yake saboda kala ayi abun asha kal wani ya shiga hakkin wani dokoki kwadrura da ya huda su su ne muke bayyanawa kowa ya bi a inda doka ta tsaida shi kala ayi rikici ayi zaman lafiya faɗa na baya bayan nan tsakanin tsakanin manoma da makiyaya a yankin Tano shine wanda ya faru a shekarar 2016 inda kuma aka yi sa'a ba a samu waɗanda suka ji mummunan rauni ba. Domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu, hukumomin Departement ɗin Tano sun ɗauki matakin aiki da ƙudurin doka mai lamba 2010-29 ta ranar 29 ga watan Mai na 2010 a game da harkokin kiwo. Wannan ƙudurin dokar ya tanadi hukunce-hukunce kamar aza tara da ma a gidan kaso ga waɗanda suka taka doka.